الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أتيك بن كراتم من للتاف البداية في علوم القرآن نا مالم سامي ابن إبراهيم ابن بالي ɗaya daga cikin malaman masar za mu tashi a shafi na talatin a ƙarƙashin babi na biyar da ke bayani kan tattara alƙur'ani da jeran tashi <clears throat> za mu tashi kuma akan abbabitun rabi bayani na hudu mai cewa Jama'a usman ibn عفان radiyallahu anhu عنه القرآن عثمان بن Allah ya yarda da shi halifan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na uku ya tattara alqur'ani ala harfin wahid akan harafi guda ba'da ikhtilafihim bayan sabanin da aka samu al'umma sun yi fi azminiya a azminiya wa azrabijan da kuma azrabijan wanda suke can bangaren abin da ya shafi iraki a lokacin da aka ji yaƙi cikin sahabbai akwai huzaifat ibn al-yaman huzaifat ibn al ya ji abubuwan mamaki na saɓani tsakanin makarantar alkur'ani da ke a can shiya iraki bangaren abin da ya shafi azminiya da kuma azerbaijan yaƙi ya kai su can su sahabbai to da haka sabanin ya ji wato anin ta kai ga wasu ma na ƙoƙarin kafirta wasu tare da cewar duk abin da kowanne yake karantawa ya tabbata amma rashin sanin abin daga bakin wanda ya zo da bayanin alkur'ani wani sai rika jin cewar ai wane sabo yake wane shirme yake da barna a cikin alkur'ani ka bayan sun dawo daga wannan yaƙi uzaifa ibn yaman ya tafi gurin usman bin affan allah ya ta da shi ya ce to shi fa ina da ta cewa sun tarar da saɓani gagari a game da karatun alkur'ani duba da cewa alkur'ani ya sauka da harafi bakwai abin nufi kamar yanayin yadda mu hausawa za ka ji ana cewa akwai hausa kano akwai hausa katsina akwai ta sakkwato akwai ta zazzau haka akwai bambance-bambance tsakani amma kowanne hausa yake ta su ma a larabawa akwai irin wannan bambancin wato ainihin lahaja da yare daga guri zuwa guri to a lokacin da ƙur'ani ya sauka za ka ji an karanta da wannan haka wani manzo ya koya masa an karanta da wani haka manzo ya koya masa to daga baya bayan wato ainihin mutuwar manzo sallallahu alaihi wa sallama da rarrabuwar sahabbai zuwa sassa na wato ainihin musulunci da musulmi sai zamanto kowanne inda ya je irin yadda ya iya yake koya musu irin yadda ya yi yake sanarwa sai ka tara yan abin da ya shafi iraki salon da suke bi a karatu ba shi ne salon da yan madina suke bi ba to haka sai zamanto wanda yake madina in dalili dalili yasa ya ji karatun mai bangaren shiya iraki sai da kajin yana kwakyariya ne a qur'ani da barna wanda ke can kuma da zai zo ya ji abin da madina yake ce a ba fa haka qur'anin nan yake ba to har sai ta kai ga ai sabani wani ma da cewa ai wane shi ba zai bi shi sallah wane ai ya bar musulunci ya canza wa Allah littafin to wannan yasa Hudayfa ya da Usman bin Affan a san abin yi to Usman bin Affan yace to abinda za a yi tattaro makarantar alqur'ani ya tura gurin Hafsa matar manzo sallallahu alaihi wasallam cewar ta ba su rubutaccen alkur'ani da aka yi aikin tattara shi guri guda lokacin abubakar siddiq maimakon a wannan lokacin ko da aka tattara shi ba a kauda yiwuwar karanta shi da harafi harafin da yake da shi ba to yanzu a hada shi akan harafi guda to da aka sai aka haɗu duk inda aka samu saɓani ce to ku ɗauki wato tsarin zubin yadda shawa suke karanta nan tunda manzan da aka sauko ƙur'anin ba ƙuraishi to kuma sannan wannan ƙuraishawa suna daraja da ƙimar da tafi ta saura so da haka to a tafi da ƙur'anin akan wannan tsari wanda ya san shi ya goge da shi bayan ya koyar da wannan ya iya cewa to a daidai guri kaza manzo ma ya karanta shi da kaza in ba a sani ba to a tafi akan wannan ɗayan kawai so da haka da aka rubuta ƙur'ani sai aka yi kwafi kwafi kwafi kwafi za ka ce to abu duk sassan da ake da suna wasu ainihin musulunci a rarraba wannan kwafin da shi za a rika sauran wanda ake da su a hannu a tattaro ya ka kone ya kone da rikicin da ke faruwa saboda haka aka haɗa kan guda ɗaya to wannan sai ya kawo matsala ta kawo wanda yake da karatu yake da sauran waɗanda suka rage suka san cewa eh bayan karanta shi da kaza ma ana karanta da kaza to in dalili yasa kai bayani aka fahimta shi amma da yanzu kowa san ga da ake tafiya a to wannan shine abin da sayyidina Uthman Allah ya da shi yayi bambancin tattara Qur'anin sa da na Abubakar Siddiq na Abubakar Siddiq bibiya Qur'anin daga wajen makarantar Al-Qur'ani ya zama komai an rubuta an jeranta ba a kawo da wani salo daga cikin salo salon da manzo ya koyar da karatun ba don kada ƙur'anin ya ɓace a hannun jama'a saboda mutuwar makarantar ƙur'ani jam'in da kuma usman ya yi tattara wanda ya shi kuma haɗuwa a kan salo guda don kawar da saɓani tsakanin al'ummar aka yi kwabi-kwabi kuma aka raba sassan ƙasashen musulmi aka karɓe duk wani abu da zai iya kawo saɓani daga hannunsu to wannan shine abin da ya faru mala yace abbasul khamis bayani na biyar kuma tartibul ayati was suwari jeranta ayon alqur'ani da kake ga fatiha an fara da alhamdulillahi rabbil alamin sai arrahmanir rahim ta biyo sai maliki yawmiddin ta biyo to wannan jerin ayoyin daga fatiha haka zo nasi abu ne tsayayye bisa yadda aka jiyo daga manzo ikoya koya wa sahabbai ba wai sahabbai da suka dama suka ce ko mu mai da alhamdulillah ta na farko musa ar-rahman ta zama biyu ar-rahman rahim musa malik a'a haka manzo ya koya musu daga wannan aya sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan to tauqifiyun abu ne tsayayye a yadda ka ji shi ka san shi haka yake bai sauyawa shine tauqifi to da ka ba wani wanda zai zo karanta fatiha ko ya zo ya kama ta ar-rahman ar-rahim alhamdulillah rabbil alamin iyyaka na'budu karba an fahimta ku tare da cewar ayoyin fatiha ne amma ya bai da ta farko ta tafi ta biyu ta biyu ya da ita farko ta ƙarshe ya da ita haka ba za a karba to haka su ma surorin sai da aka sa fatiha a zubin rubutun alkur'ani da yadda manzo yake sanar da su sannan aka biyo da bakara sannan aka biyo da wace ali imran sannan aka biyo da nisa'i sannan aka biyo da haka ma an'ami kaza kaza to wannan tsarin da suka yi haka aka zauna lokacin sahabbai aka jeranta ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan to ba wani yanzu da zai zo ya ce shi kuma zai rubuta ƙur'ani ya faro da rubuta kula a uzu birabin nas sannan ya karan ya rubuto kula a bi birabin falaq ya kasan wato ce shi canje mai farko ba za a karba ba ce ba a haka zubin jerin surorin alqur'ani to shine ma da ce to a sani a kokarin da ake na a san ilimin abin da kur'ani ya ƙunsa a wannan gaba lallai a sani cewar jerin ta ayon alkur'ani da jerin ta surorin abu ne da yake tsayayye a kan yadda aka san su yanzu ba za su sauya ba abbabi da sadis bayani na shida yake arkanul qira'ati a sahiha thalathatu ginshikan karatun alqur'ani ingantacce guda uku ingantaccen karatu na alqur'ani ina da wato rukunai ginshikai guda uku aka rasa su an rasa wannan tsarin karatu na alkur'ani in aka same su tsarin karatu alkur'ani ya tabbata na ɗaya ya ce arabiya arabiyya dace da harshen larabci in dai kana karanta alkur'ani to a samu yadda ka karanta ta yi daidai da yadda laraba suke yaran ba za ka zo ka irin turancin ɗan najeriya akan turanci ba baƙaƙen kalmomin na turanci ne amma hausa ce inda za ka tsaya ka hijiriyar abin da yake faɗi shi mai yaren ƙarshen da ba ka yake ce yanzu misali barka da safiya haka ba wuce yake cewa ko barka da safiya in bature ne ce good morning ko to sai ka zo ka ce morning good misali an gane ku morning good to ba haka masu yaran suke an gane ku in misali ka ce good evening sai ka ce evening good za a ji good day turanci ne evening din ma dai turanci ne amma ba haka masu yaran suke to in za a karanta alkur'ani ma ya tafi daidai da yadda larabci yake wani daga cikin nagartar ingancin rukuni daga cikin rukunan karatun qur'ani muwafaqatul rasmi al usmani sannan za karanta daidai da rubutun da aka yi na sayyidina usman a san da ya tattara alkur'ani kakka zo da wani tsaron sanan da ba wannan ba kada ka zo ayar يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كتمنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا an san akwai amma ba za ta wani an fahimta ku ya tafi a tsarin yadda ne. in bayani kake wasu cewar akwai wannan salon akwai kaza akwai kaza to wannan wani abu ne ta amma dai ba za ka ɗauki salon wato karatun da ya saba wa wannan rubutu na wato rubutun da ta yi na usman ya akan qur'ani ba sai kuma sihatu sana ingancin jerin mazajen da wato ainihin suka juyo karatun nan har izo ga wanda yake karatu an wani an wani an wani an wani daga wani sahabi shi kuma daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan aya kaza kaza kaza to kai ma in za zaka san harkar kira'a in ta dace da waɗannan ginshiƙan guda uku to kira'a ta amsa sunan kira'a ingantacciya a karatun alqur'ani to mu duk galibi za ka tarar an riga an reraye an tantance an yi komai karantarwa kawai ake ma yanzu ka zo kace da shi ba na sanadin karatun ƙur'anin ka zai ce da kai mai sanadi shi karatun karatu yake na wannan ayar ya yi daidai da yadda laraba suke karatu suke faɗa larabcinsu zai ce kamar ya shi shi ai ba larabci ya iya ba ko to an riga an gama kin gyare shi komai da komai ko lakana mana ake muke iya a huce to in kai karatu kuma tafiya ta tafiya irin wannan da ake fada ake fada har sai kuma karkafa yanta yadda abubuwan su Allah ya samu dace to wannan shine abin da ya shafi karatu mana abin da muka da Allah ba mu ladan sa kuskure Allah ya yafi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta eh

wannan tambaya tana da matsar ma'ana yake cewa to amma ai an sha faɗa mana cewa farkon abin da aka fara saukarwa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani ayoyi biyar na farkon suratul alaq har ma a wannan littafin mun اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من ألق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يعني أكفار سوف مصر يتفي a firgici a razane saboda ya ji abin da ya taba ji ba ya ga abin da bai taba gani mala'ika kai ba shi ayyuka wadannan sai da ya daddake shi ina sakin sa ina danke sa ina sakin ya tuya to amma shi kuma da kuma ka bude alqur'ani ana cewa bismillahir rahmanir rahim a ce ikra bismi rabbikal ladzi ayoyin da aka fara saukarwa sai ba haka sai fatiha ai akwai fahimci tambayar sa eh to dama manzo kafin ya bar duniya tunda ayoyi biyar aka fara saukarwa kawai su ma ayoyi biyar din ai ba iya ikara ake nan ba ko ikara ta wuce aya biyar to bayan diya in an saukar masa abin da aka saukar masa ya koya musu in an saukar masa ya koya musu to kuma ya rika cewa da su ku sa abu kaza a guri ka. abu kaza haɗe yake da guri ka. ayoyi kaza na koya muku haɗe suke da ayoyi ka. sannan a karatun sallarsa da yake musu yau da kullum suna jin iya kama tar tar tar tar tar inda yake tsayawa suna kuma kiyayewa su rike to da haka suka san jerin kowace sura daga wajen manzo amma sai zama abu ne aka a gurin wanda suka iya suka sani to shine sai na abubakar ya zo ya ce to wannan abin da aka sani tun daga shi mahaddata suna ta mutuwa ko a yaƙi ko kuma Allah ya lokacin ka ya ƙare ka mutu to a zauna a rubuce wannan abin da aka samu daga manzo kada bayan ba ransa Bayan ba ran kai sahabbai wanda suka san qur'ani nan a zo wanda suka rage a rika ce ai ba haka ba wannan a ai kaza wannan a ai to shine sai aka yi wannan a zamanin sayyidina abubakar cewar abinda manzo ya tafiya ba su akai na cewa sura kaza hada take da kaza aya kaza yar uwa aya kaza ce to a zo a rubuce to shine abinda Eh, ba wai su ma daga baya ko daga dama bayan manzon ya mutu suka ce to mu mu mai da fatiha farko mu mai da bakara ta biyo ta a'a tun lokacin manzon haka abin haka ayoyin fatiha suke haka ayoyin bakara suke haka illa a lokacin da yake raye ba kowa za ka tsiye ka same shi duka a gurin za ka iya samun abu kaza gurin wani abu kaza gurin wani sai dai fitattun wanda suke makaranta alkur'ani su za ka samu suna da adadi barkatai a kan sauransu to shi ne aka wani tattarewa ka eh, Allah ya samu da shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa